‘yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashinta. Masu sarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mun taho daga wajejen abbatuwa suka taho a adiritan wayan yana hannuna kawai suka ce in ba su na ce me zan ba su suka nuna mu wuka kawai na mika musu wayan. Suka fito da wasu wukake suka nuna mun akan idan ban ba su ba sai sun bubbuga min ita haka ne haƙuri na basu. shirin na yau zai haska fitila ne akan ƙalubalen ƙwacen wayoyin hannu a birni da kewayen kano na arewa maso yammacin najeriya a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura Madalla. Masu yayin da ake shirye-shiryen girka sabuwar gwamnati a Najeriya da kuma wasu daga cikin jihohin ƙasar waɗanda suka hada da jihar Kano inda jam'iyyar NNPP za ta kafa gwamnati nan da makonni biyu masu zuwa. Yanzu haka dai wani sabon ƙalubalen tsaro na cikin gida ne ya kulno kai kuma yake yi wa mazauna birnin barazana ga rayuwarsu ta yau da kullum. Wannan ƙalubale bai wuce yadda ɓata gari ke yin gungu a sassa daban-daban na birnin na Kano Dauke da makamai suna kwace wayoyin hannu a hannun jama'a walau da rana ko kuma da daddare. Mun taho daga wajejen abbatuwa suka taho a adilitan wayan yana hannuna kawai suka ce in ba su na ce me zan ba su suka nuna mu ka kawai na mika musu waya. lokacin kai hankali na ya tashi sosai sosai na yi tunanin za su buga mun wukan nan a cikin jikina kawai shi yasa na yi sauri na ba su. Suna na comrade khalid twin saminu wata rana ina tafiya a daidai junction din ɗan agundi sai na ga irin zugan matasa haka da makamai sun tsallako titi so kafin a dan ankara irin minti goma sha biyar haka da jaka da waya da koma mai kawai suka karba abu suke sawa da suka gama tara su abu kawai sai suka tsallaka suka koma cikin dan agundi cikin layukan nan so wannan ya ritsa da ni dan a ciki har da ciwo gashi da suka ji min a hannu wajen karba na fito daga maraba sinima sai muka haɗu da wasu 'yan daba kawai suka tare ni na yi fitsari wallahi tallahi suka kwace min wayata suka fito da wasu wukaki suka nuna min akan idan ban ba su ba sai sun bubbuga min ita haka na haƙuri na ba su har da duka na da kuɗaɗe na duka suka hada suka kwace min dan ranar ma wallahi a kafa na a titin sharaɗa wajen kwana ganduje na taho to a cikin aje da sau ne da direba sai kuma waɗansu guda biyu a gefen aje da sau sai kuma ni a ciki sai kuma wani fasinja so ban sanya abin ya faru ba mun zo sai suka shiga wani lungu suka ce za su aje fasinja to muna shiga sai ɗayan ya sauko ya ce in sauko so wayan dama yana gaban aljuna sai ya kwace wani ya zaro wani dogon karfe mai tsini zai caka min har ya kawo ci daidai wuyana to kawai ya ce in ba shi waya na ɗauki na sai ɗayan ya caje ni akwai canji a cikin aljuna shi ma ya haɗa ya tafi da su so ni kuma saboda na tsoro ta gaskiya ban iya gane su ba nan da nan ban san hankali na yake dima kawai sai na ba su wayan suka tafi duka dai suka bar gurin shi ma wani dan jarida a birnin na kano mai suna rabi ahmad kofar mazugal ya bayyana wannan fili kan yadda ya tsallake rijiya da baya daga harin waɗancan bata gari ina cikin tafiya a mota kawai na dan tsaya a nan rawan na Isa rabi nan kusa da beirut kawai sai wani ya zo gefen mota ta sai ke ce min malam baka gani ka taka ne sai na juya haka na dan leka sai ke cewa ba gani ka taka ce ni ban taka ka ba ashe ya dauke min hankali su bi ne ɗayan ya zago ta can wancan kofar kawai sai aka cire min wayata da ke caji a mota kawai sai mutane suke ce min kai sun fa dauke maka waya haka na ma ba takalmi a kafa ta a mota na kashe mota akan titi na bisu da gudu ina shiga eh, farkon wani layi a Beirut kawai sai na gansa a zaune a cikin wannan layin suna zaune a wajen su goma kawai na ci ya bani wayata nan take ya dinga haka dai da sauransu ya bani wayata kuma na ci kugunsa na to da shi tiriyan tiriyan na kai shi gurin jami'an yan sanda domin a lalatar da shi kamar wannan yana nuna mutane kamar ba sa daukan mataki kenan ko kuma suna ko ba sa kai dauki eh to magana ta gaskiya akwai sakaci na mutanen mu a lokacin da abin ya faru da ni ne ma mamakin yadda muna tsaye a wannan junction din amma mutane maimakon su kamun dauki su bi su ma su kama su wai su suke gaya min cewa an dauke min wayata to kaga inda a ce mutane suna taimako a haɗu din in kama barawan waya ko kuma in ya dauka ya tafi da gudu a kama shi to amma sau da dama zaka ga an suka kama ko suka dauki waya kawai sai kaga suna gudu kawai mutane an kyale su kawai kowa ta kansa yake ba ruwan kowa da su saboda watakila abin bai shafi su ba to amma suna tsoro ne kar a burma musu wuka ko wani abu eh da wannan dan wannan amma magana ta gaskiya idan mutane suna yin kukan kura wani lokaci lokacin wallahi tuni an samu saukin waɗannan al'amuran ai sun fahimci mutane gaba ɗaya a tsorace suke a razana suke suna tsoron lafiyar su da haka shi yasa suke cin karansu babu baka to kai a ƙarshe aka da yaro eh na kai shi gurin yan sanda kuma yan sanda suka kama shi suka bincike shi yayin bayanin dukkanin inda suke irin wayannan ayyukan akwai titina da lissafi waɗanda kuma aka je da shi aka kamo su daga cikin wayannan mutane kuma abin mamaki shi wanda ya min wannan abun satin sa da fitowa daga gidan prison wannan dai na daga cikin kalubalen da sabuwar gwamnatin Kano za ta fuskanta amma gabanin zuwan gwamnatin nan gaba a cikin shirin za mu ji irin matakan da hukumomin tsaro a jihar ta kano ke ɗauka domin daƙile wannan matsala a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta sassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan kauye ya shiga alkarya masu saurare da yake masana sun ce akwai alaka ta kud da tsakanin ta'ammali da ababen sanya maye da kuma aikata miyagun ayyuka irin su kwacen waya yanzu haka ofishin shiyar kano na hukumar yaƙi da sha da fataucin ababen sanya maye ta najeriya wato ndlea ya ce yana ɗaukar matakan da suka mata dangane da wannan batu kamar yadda kwamandan hukumar a jihar kano abubakar idris ahmad ke faɗi a kusan kowane lokaci za ga akwai wani abu da zai bijiro wanda zai ji hankalin mu kai a gaske ana samun rahotanni na yawan waɗannan ƙananan sace-sace sannan kuma da irin kwace da ake na waya wanda za a zo a fidda makami a tsorata mutane a kwace abuna waya a hannunsu ko 'yan jagokuna da suke dauke da kuma a gaskiya ne duk wanda ya ce waɗannan matasa da suke irin wannan mummunan aiki yana da halaka da ta'amali da miyagun ƙwayoyi haka ne halaka ta waje biyu ko dai su kwace wannan waya da su je su sai da ita domin su samu kuɗin da za su je su sha wannan ko kuma sukan kwace wayan ne bayan sun yi nan kas sun sha ababen maye ba sa jin tsoron kowa ba sa tausayin kowa su furo mutane su yi wani abu so kaga ko ta wani hanya aka bi za a ga akwai halaka kenan da da wannan mummunan ɗabi'a na ta'amali da miyagun kwayoyi to alhamdulillah ya muka yi shiri akai akwai rindina da nake da shi daban-daban na musamman wanda kusan saboda rahotanni da koke da muke samu a gun jama'a na cewa ga wannan abu ya addabe su ga wannan abu ya addabe su da kirkiro su suka fita ba dare ba ranar suna wannan aiki kuma alhamdulillahi na ba da eh, layi na ta kwana ga jama'a akan cewa duk wuraren da suka ga irin wannan abu ya faru maza maza su kira mu insha Allah za mu kai dauke idan abu muka kama wanda yake ba mu ne muke da hurumin gurfanar da shi gaban kotu ba to za mu kai shi ga hukumar da suke da wannan hurumin so muka yi wannan aiki aka aka yanzu ko kwanaki uku da suka wuce akwai irin wannan kira da muka samu daga wajen al'umman sabon gari da suke kira mu cewa ga matasa ga wani gun da suke gungu-gungu ga irin abubuwan da suke yi su sha abu suna kwace wa mutane masu wucewa ana kwace musu waya ana abun nan mun kai su mami wajen mun samu mutane 79 su matasa ne daga shekara 15 ya sama yawancinsu ba su wuce 20 dai a ci 20 15 zuwa maza da mata mun samu maza guda 35 'yan mata guda 40 kusan dukkansu daga cikin gari ne daga unguwanni daban-daban da ga wani ya taho daga wani unguwa wani ta taho daga wani unguwa so yawanci abin da muka yi dukkan irin waɗannan yaran dukkan su ma har ma wanda suka data su duka kowa yadda muka bukaci muka iyayensa wanda abu ne wanda dole mu shiga yarjejeniya da iyaye saboda duk wanda muka zo muka sake samu ko muka samu labarin hannunsa a cikin wani abu da ya shi irin wani abu su tabbatar da cewa an riga an ba su kaman chance na farko dole ne zamana an canza lamari wanda za mu samu abunan kotu na musamman wanda za ta iya sauraron lamura da ya banci irin waɗannan yaran da a zahirin gaskiya yanzu kusan ko a gari ana kokawa da irin wannan abu da ke faruwa abubakar idris amar kenan kwamandan ofishin kano na hukumar ndlea mai hana sha da fataucin ababen sanya maye a najeriya masu tare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na wannan mako ya kammala sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilmu shi ne manufar mulkin kanmu.